64 ba to yanzu an samu zuwa 63 tun ba a je ko ina ba to muna roƙon Allah ta'ala ya biya waɗanda suka ɗauki nauyi da gidan aljanna mu da muke karatu da masu sauraro duka Allah ya biya mu da gidan aljanna waɗanda suke da halin taimakawa ba su yi wasu kowace addu'a za a musu to Allah ta'ala ya ba su ikon yi sauran ayyukansu da alkhairi kuma Allah ya karɓe shi ya biya su da gidan aljanna waɗanda suke da niyyar irin waɗannan ayyuka da alkhairi ba su da halin yi Allah ka san zuciyarsu Allah ta'ala ka biya su su ba da gidan aljanna kuma ka sauwaƙe musu hanyar yi sai abin da ya sauwaƙa na ku da aka miko ga guda biyu a nan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa Allah ya kara wa malam lafiya da imani ya kuma gafarta wa mahaifan malam ya datar da mu da samun ni'imar aljanna madaukakiya amin amin ya hayya to wani ya iya addu'a ina ga inda buɗe ta tsangayar koyan addu'a ai za a tura mutane su koya tambaya ta gama nan don Allah a cikin addu'o'in azkar na safiya da marece wanda suka zo a cikin isnul muslim waɗanne ne waɗanda ba su inganta ba koko dukkaninsu sun inganta Allah ya sa kawanye da duniya lafiya in ne buka billah shi tu goma to a da zai a ahabbaka lila na biyu littafin kisnar musulun muhimmin littafi ne a bangaren addu'a wanda ya wallafa sunansa sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alaihi sa'id bin ali bin wahab al-qahtani ah, asali mutumin kasar saudi arabia ne a babi na azkaru saba wal masa cikin abin da nake nutsuwa da shi babu wani hadithi kai tsaye da bai inganta ba sai dai kawai akan samu sabanin fahimta na malaman hadisi misali yanzu akwai addu'a ɗaya cikin azkar wanda ya ka hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim min babil misal in ka duba ta haƙiƙi na Ahmad Shakir rahmatullahi alayhi za ka ga da akan ingancin hadisin Hasan to kana iya samun wani kuma ya isnadin sa akwai ayat tambaya amma babu babban littafi ne da an yi ta haƙiƙinsa kuma abin da ke cikinsa ingantattu ne akan wannan fahimta nake ke kuma na taɓa karantar da shi an bi darussa na baya kamar shekara goma sha uku da suka wuce mun karantar da shi daga farko har ƙarshe da ana rera karatun mutane suna biyawa ana fassarawa so ina tafiya akan ingancin hadisan da ke cikin kisnul muslim musamman babin da ka faɗa in bar da wannan guda ɗaya da na san malamai sun kara juna ilimi sauran abubuwan na tafiya kan ingancinsu ne kuma wannan din ma na fi nutsuwa da ingancinsa saboda ta hakikin Sheikh Abdulkadir Arnaud da ya yi magana mai tsawo kuma ta ilimi da ke tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce musamman ta hakikin Sheikh Arnaud ya tabbatar da ingancin wannan to za ka ina a kan ingancin hadisai insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam na biyu ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kan iyaye a ah, malam mutum ne ya yi ganganci ya kashe mahaifina kuma na san mutumin shin ya halatta malam na rama neman na kashe shi idan ka duba littafin al-mulakhasul fiqhi mujalladi na biyu namba na 443 abin da ya tabbata a sunna shi ne a musulunci mutum baya daukan doka a hannunsa hukuma kadai ke da ikon zartar da hukuncin kisa ko wani hukunci mai kama da wannan don haka ko da abin da ka fatar da ya kashe mahaifinka daidai ne kana da ke ne to a shari'a ba ka daukan doka kai a hannunka ka kashe shi ko da ku abin da ya haka ne hukuncin ba a yi zartar da hukunci a musulunci hukuma ne kadai ke da ikon yi in ba constituted authority ba to baya halatta wani mutum ya ɗauki doka a hannunsa ya zartar da hukunci wannan ya sa annabi musa alaihi salam in ka duba kissarsa a qur'ani za ka fahimci haka lokacin da ya ɗauki hukunci a hannunsa yana cikin ababen da malaman qur'ani suka ce yayi regretted misali wa fa'alta fa'ala takallati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين إن كانوا بس سورة الشعراء آية شاترة أشرين أشرين لديها وذن سورة كرن تا ينزو النبي موسى عليه السلام إن كانوا لفظ ما جلس كما أبن دي كده نازل إنه كن شيء بيدا كنسا so abin da wannan ke bayyanawa shine hukuma ne ke da ikon zartar da hukunci musamman na capital punishment in ba hukuma ta yi mato baya halatta mutum yi hukunci da kansa ko da ku an zalunce shi sai dai ya hakuri Allah ta'ala zai bi masa kadinsa insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala ala ma'ana da sai mu dakata a nan mu shiga zuwa ga tafsiri ina muka tsaya je insha Allah hmm? ɗari biyu da hamsin da bakwai za a tashi a 258 to aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وإذ قال ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا آمين alam tara ila alladhi hajja ibrahima shin ka yi dubi zuwa ga mutumin da yayi jayayya da annabi ibrahim ba fi rabbihi cikin al'amarin abin da ya shafi mahaliccinsa an atahu Allahul mulka saboda shi mutumin da ke jayayya din Allah ta'ala ya bashi mulki qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce masa fa inna Allah lalle Allah ya ati bi shamsi iya zuwa da rana min al mashriqi daga mafitanta a yanzu sai mu ce daga gaba. Fa ati bi min al maghribi to kai ka zo da ita daga mafadanta wato daga yamma ah. idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit na'am annabi ibrahim yace mahalicci na ke rayarwa kuma yake me yake kashewa Kala ana uhyi wa umir shi kuma yace ni ma ina rayarwa ina kashewa jazakumullahu khaira kana ibrahim sai annabi ibrahim yace fa inna allaha lalle allah ya ati bi shamsi iya zuwa da rana minal mashriqi daga mafadarta wato gabar kenan fa'ati biha min al-maghrib to kai ka zo da ita daga mafadanta yamma kenan ko shi Allah yakan kawo ta daga mafiton mafitanta kenan shine gabar kai kuma ka fito da inda take faduwa fa bukitan da zai kafar anan wanda ya kafur da sai aka kunyatar da shi wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ta'ala bai shirye da mutanen da suke azzalumai wannan aya a cikinta akwai sunan annabi Ibrahim sau uku na farko alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi na biyu qala ibrahim fa inna allaha ya'ti إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت na uku قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس kaga saboda muhimmancin maimaita sunan Allah ta'ala bai ta aiki da gamiri kadai ba wato wakilin suna sai ya ta maimaita sunan Ibrahim amma a ka'idar magana da da muka saba karanta in an kira suna sau da sai a dakata sau da ishara zuwa ga zamirin suna idh qala lahu misali amma anan sai aka ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima aka ce idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit musa bana ba na biyu na uku kuma qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa bu'ita alladhi kafar a cikin wannan aya an ambaci sunan ibrahim alaihi salam wurare sau uku babban abin da ayar ke karanta da mu shine muhimmancin koyon dialogue da debate da mujadala don a fahimci gaskiya akan addini ya halatta ko a yi debate ko a yi dialogue kan kira shi ko a yi munazara ko abin da ake ta muƙabala ko ana son fahimtar gaskiya yana halatta a zo a zauna sai a baza komai a kan faifai in aka baza a nan sai a fahimci hakikanin ina gaskiya take mafu tayyib in ka ce alam kalmar alif din nan lil istifham ne tambaya ce alam tara shin ba ka yi gani ba kai ne karanta qur'ani ba ka gani ba asali khitabun linnabi ne amma ba huwa khitabun li ummati duk mai karanta Quran yanzu zama shine mukhatab abokin zance alam tara shin baka gani ba wannan wani irin gani kenan shine ana nufin nazarul qalbi wato ganin zuciya ba gani ido ba don abinda za a faɗa ido baya gani amma sai aka ce ka gani ana nufin zuciyarka ta hakaito maka abin sai ka gani sai ka suranta kamar gashi gaban ka yana faruwa to idan kai wannan sai ka darasin ya fito fili shi mafhum tayyib ila zuwa ga wanda hajja ibrahima in an gina kalma akan wannan gini na hajja ko nazara ko kabala yana faɗa nufin abu da ya faru tsakanin bangare biyu ne so da ka hajja ibrahim iya nufin a wani ɓangare ga annabi ibrahim alaihissalam a wani bangare ga wani mutum ke sa ka ce alamtar ilallade hajja ibrahima mafu fi rabbihi wanda yayi jayayya da annabi ibrahim yayi mujadala da shi yayi dialogue da shi yayi debating da shi fi rabbihi cikin al'amarin abin da ya shafi allansa allan wa allan ibrahim alaihi salam don shi allah ya amince allansa ne kuma a ka'idar magana a mafiya yawan lokaci adamiru ya udu ila akarabin isin in an kira suna sai aka kira damiri to damiri a mafiya yawan lokaci yana komawa ne zuwa ga sunan da ya kusanci idan na ce musa da ibrahim da ɗanladi sun zo kuma sai ya ce mini waye ya ce mini ɗanladi saboda shine na ƙarshe in ka kira sunaye sai ka kira wakilin suna yana kuma kan suna ne na kusa na ƙarshe da ka kira sai an samu dalilin da zai mai da shi na nesa ana samun dalili da ke iya mai da dalili ya bar na kusa ya koma suna na nesa mafhum tayyib don haka alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi a cikin al'amarin mahaliccinsa in an ce rabbu iya nufin al-khaliq al-malik al ce an rabbu iya waɗannan ababe uku rabbu ku mahalicinsa shine khaliq wanda ya halicce shi wanda ya mallake shi wanda kuma yake jujjuya al'amuransa Wanene mutumin da ya jayi ibrahim alaihi salam na'am magana mafi inganci sunansa bai zo a cikin ingantaccen hadisi ko a qur'ani ba amma abin da aka samu a wasu takaddun tafsiri shine namarud bunu kan'an namarud bunu kan'an malaman tafsiri da dama sun kawo sunansa akan wannan in ka kaddara akan haka babu laifi amma in ka ga Allah bai kira sunan abu bai koye to sanin sunan bai da muhimmanci inda musan sunan iya da muhimmanci wallahi abin da Allah ya bayyana lazim ne don Allah bai koye wani abin da ke da muhimmanci gare ni so in ga ya koye bai faɗa ba to bai da amfani ne zaka alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbihi cikin al'amarin mahaliccinsa an atahu al mulk saboda shi wannan mutumin Allah ba shi mulki sai yake jayayya da Ibrahim yake munazara da Ibrahim yake debate da Ibrahim a ka'idan musulunci yana halatta a yi debate don fahimtar gaskiya wane ya ce fari ne wane ya ce baki ne wane ya ce halal ne wane ya ce haramun ne to sai a zauna sai a baza hujjoji a ɓangaren debate da dialogue an fi gane mai ƙarfin hujja in a nesa ake magana wani ba zai bari ma a fahimta ba amma ka ce a zo a yi debate a ana ake gane hujjar mai hujja a nan wani sai ka ga daga an fara wasa gane a shi kenan bai da hujja ba a nan sai ka hujja ta to biyu haka a musulunci ya halatta a yi debate a wani bangare a bangaren da'awa idan ana da'awa wa mutane ana nuna wisdom a cikin da'awa ana nuna musu muhimmancin addinin musulunci idan suka yi inkari ya harka ce to ku zo mu zauna sai mu yi dialogue mu yi munazara ku kawo hujja mu kawo hujja a gane hujjar wane ne tafi karfi mafu tayi qur'ani ya karantar da wannan arama zaka iya nema mana ko da misali ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. wannan cikin suratul nahl aya ta 126 Allah ta'ala ya ce udu ila sabili rabbika in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi zuwa ga tafarkin mahalicin ka bil hikima da hikima a cikin wa'azi ka yi hikima hikima shine ka yi lafazin da mai sauraro zai fahimci kai da cikin hikima na biyu kuma ka fassara ƙur'anin daidai ba tare da ka ɓoye gaskiya a cikinsa ba biyu ce hikima sannan nawa ka duba wani abu ya dace ka karantar da kuma lokacin da ya dace ka karantar da shi duk iya daga cikin mai. iya daga cikin hikima shi mai da'awa aikinka ba shi ne koran mutane daga addini ba aikinka ne gayyatar su zuwa da addini ko da za su maka ƙarya ko su zage ka ba aikin mai da'awa ba ne tsaya ramawa kai idan suka yi bakar magana sai kai magana mai kyau idan suka yi sharri kai sai kai alheri idan suka yi rashin mutunci kai sai kai mutunci to yana cikin udu ila sabila rabbika bil hikma shine mai sauraro ka masa lafazin da zai fahimta ke sa muka zauna muna tafsir za ga muna avoiding hatta kiran sunayen ƙungiyoyi. duk mai bin darasi zai wahala idan mun kira wata kungiya mun zage ta ko mun aibata ah, saboda me saboda in kana wa'azi so kake a fahimta kana kiran ƙungiyar wani ka zage ta ko da abin da kake faɗa gaskiya ne to ba zai saurare ka ba ah. kuma kai burinka ba wai ka gaya duniya shi ba ta ce bane burinka shine yanzu ya ga gaskiyar ya bita. Ah. in ya bi gaskiya to kai ka ci riba amma in ka masa bakar magana shi kuma ya zuciya ya ce ba zan ma ƙara zuwa wa'azin ba to baka ci riba ba saboda shi ne da'awa tattalin mutane yake haƙuri yake yi da su gayyatar su zuwa yake zuwa ga alherin da yake kiran su gare shi isa alaihi salam ya yi wasu mutane wa'azi zai tafi yana musu wa'azi sai suka ce katalakan lafu Allah ya tsine maka ya ce kafara da ku Allah ya kare muku dukiyoyinku suka ce la'anaka Allah Allah ya la'ance ka ya ce za da kuma Allahu ilmin Allah ya muku baiwa da ilimi ya kara muku aka ce annabi isa mutane suna zagin kana musu addu'a ya ce kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su suna da rumbu ne na sharri kala kala suke fitarwa yace shi kuma alheri Allah ya bashi yasa yake basu kuna sha'awar na ci bashin sharri don saka sharri da sharri shine udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al shi ne ka yi ƙoƙarin lafazin da mai fahimta da sauraro duk yadda yake kin gaske in ya ji zai gane akwai kashin gaskiya a ciki ko ba zai ji wani lafazin da ke aibata shi ko cin mutuncinsa ba shi yasa idan muna wa'azi mukan yi haƙuri ba za mu yi damu ta kiran sunayen mutane ko ƙungiyoyi muna zagi ba ko da ku akwai kuskure a ciki saboda me saboda ɗabi'ar mutane kana taɓa mutuncin abin da suke gani daga nan sun daina sauraro Sosai sai ka yi haƙuri ka riƙa gaya musu abin a yadda ya dace su ji sakon a cikin sakon za su ga abu mai amfani sai su ɗauka kuma wannan ke bayyana kai ma ba ma'asumi ba yanzu a rama yana jan baki yana iya kuskure ni ina kuskure so da mai wa'azi da mai jan baki da limamin juma babu wanda yake ma'asumi kowa zai da dade kuskure to kai ma sai ka kaddara kanka cewa to da kai ma mai kuskure ne to bai dace wani mai kuskure ka ɗauka kawai shi ɓatacce ba ne mafu yi shi sa Allah bil hikma wal mau'izatil hasana sai yace wajadilhum billati hiya ahsan ka yi jayayya da su akan abin da yake mai kaga wajadilhum shine mujadala debate ko dialogue ko munazara wadannan duk kalmomin ne ko mukabala da za a ke faɗa shine za ka iya jayayya da su amma billati iya ahsan da abin da yake mai kyau fiye yin halitta ya yi munazara da mushrikai annabi musa ya yi munazara da fir'aun ga misali a ƙwani annabi ibrahim ya yi da wani anan ya yi da babansa duka dan ne don a fahimci gaskiya su da haka ya halatta a yi dibet don fahimtar gaskiya kuma dibet iya da ladubba idan ba ka iya ba ba za ka iya yi ba in za ka yi dibet kana so ka yi nasara shine ka yi haƙuri duk abun da aka maka ka yi shi shine asalin kilin nasara na farko in ka san abin da za ka kare gaskiya ne duk abin da za a yi kada ka ranka ya ɓaci in an yi bakar magana ka yi murmushi in an yi zagi ka ba da hakuri duk inda kake dibe da wani sai ya yi nasara ya tunzirar da kai to a nan gaskiyar da kake so faɗa ba za ta zo ba Ke sa imamu zahabi rahmatullahi alaihi ke cewa laukanan غلب في المجادلة برفع الصوت لكان الجهال أولى بالغلبة أما الغلبة تكون بالحجة sauti كان الصوت منخفضا yace inda ana nasara ne a debate ko mukabala ko munazara ko dialogue da ɗaukaka sauti yace da duk duniya ba mai kare jahilai saboda su kowa ɗaukaka sauti sai yace amma ana nasara ne a mujadala da debate da hujja ba da ɗaukaka sauti ba ko da ka sautin kasa kasa yake za a ga hujja tana bayyana so mutum ya tabbatar ba zai zuciya ba duk yadda aka yi karka yi shi an fusatar da kai ka yi murmushi karka na biyu karka je sai ka shirya abin da ka san ilimin ka bai kai kai ba kamar wanda ilimin sai ya kai in ka san ilimin ka ya kai kai to sai ka je kai mafu tsayi za ka annabi ibrahim a nan ya yi debate ya yi dialogue ya yi munazara ya kalubalanci wani da ƙur'ani ya ɓoye sunansa wasu sun ce sunansa na maruz bin kan'an a cikin abin da ya faru sai Allah ta'ala ya ce an atahul lahul mulka don Allah ba wannan mutumin mulki shi idan mun kaddara sunansa na marud bin kan'an ne kamar yadda su malamai ke fada sai mu ce to Allah ya bashi mulki muhallin shahid a abin da za mu fahimta shi wannan da aka koya sunansa Allah ya bashi mulki ba musulmi bane wanda yake bayyana mana Allah yana iya ba da mulki ga kowa ba tare da ya kula da addininsa ba ba sai Allah duba addinin mutum da yake ba da mulki duk mutumin da haka yake da mulki a yau a duniya mulki ne a anguwa mulki ne a ƙauye mulki ne a gida mulki ne a ƙasa mulki ne a duniya kowane irin mulki wa yake bayarwa Allah ta'ala ne yake bayarwa in ba Allah ba bai bada mulki shi yasa ta'ala ya ce an atahu Allahul mulk har ma da misali قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 26 Allah ya ce ka ce kulillahumma malikan mulki Allah shi ne mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka zo don haka duk inda ka ga mulki a hannun wani mutum Allah ne so ya bashi wa tu'izzu man tasha kana karba a hannun wanda ka zo Watan tanzibul mulka mimman tasha kana kuma karba daga wanda ka so wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka so wa tudillu man tasha kana kaskantar da wanda ka zo. biyadikal khair dukkan alheri a hannunka yake Allah ta'ala so da ka duk inda ka ga mulki a duniya Allah ne ba da shi dan adam duk da ba da sabi sai ba ka samu mulki ba akwai wanda zai shekara 30 ne neman Allah ya ce ba samu ba zai samu ba wani kuma bai nema ba sai Allah ya bashi to haka al'amarin Allah yake shi Allah yake bayarwa in ka san Allah yake bayarwa to hankalinka ya kwanta ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai wa sai Allah an atahu Allahul mulka sai Allah ya ba wannan mutumin da ke debate da annabi ibrahim mulki إذ قال إبراهيم النبي إبراهيم يتي وفي قراءة كما إذ قال إبراهام نعم ألم تر إلى الذي حاج إبراهام wannan ma yana daga cikin kira'a saba'iyya ya tabbata a sunna mafhum tayyib sai ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit wannan mahalicci na wanda ke juya al'amura na kuma ya mallake ni shine wanda yuhyi yake rayarwa wa yumitu kuma yake kashewa kala sai shi wannan mutumin da annabi ibrahim ke debate da shi suke kace kace don fahimtar gaskiya da wasu malamai suka ce na maruz ya ce ana uku yi wa umar ni ma ina rayarwa ina kashewa sai sa aka kawo mutane biyu cikin talakawansa sai sa aka kashe ɗaya sai ce wani kuma ke ka abunka sai ce to wanda a kashe ya kashe wanda ya ce tafi kuma ya rayar da shi in allah kana ya ce shi ma ya yi to kaga mutum bai da karatu sai tsaye a wurin sai ce haka ne kuma ba to annabi ibrahim sai duba ko bari ya kawo wani misali da ya fi karfinsa kana ibrahim sai ibrahim ya ce fa inna allaha lalle allah ya ati bi shamsi iya zuwa da rana minan ya minan daga gabar inda take fitowa fa ati ha minan maghrib kai kuma na maruz in haka ne sunan ya tabbata ka zo da ita min da maghrib daga mafadarta tunda shi ta Allah sai da ke fitowa to kai kaza ta ka to na gura to a dan sai ga abun ba zai kai ba wadar yara mai kariya ta kare to sai aka kure shi shine Allah ya ce fa buhita kafar a nan sai ya zama wanda ya kafurta an kure shi an kai shi bango in wancan misalin yayi nasa to anan ya kawo wani in ya isa ya kawo rana daga yamma ta fito ta yi gaba sai ya gagara to sa in kana munazara kuma sai kana da abin da ake cewa aqlan akwai nakalan akwai aqlan nakalan ka rika nakalo nassi zaka shiga ka dauko aya da tafsirin za ka dauko hadisi da ingancin sa bayan gwamnati sai kai abin da hankali idan kai da hankali sai ka wutar da shi yanzu kaga wannan abin da ai da hankali ya aiki ba aya ba hadisi to ga ranar ana daga nan kai ka taka daga nan wurin ai abu ne mai sauki shikenan sai gagara مفهوم؟ نعم طيب دهك والله الله لا يهدي القوم الظالمين بيش يلقى متايد سوكي الظالمين ولا سوكي يجلس كيادة كان دم لا سوكي ديتا نعم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال misalin wanda marra ya wuce ala ƙaryatin akan wani gari ko ƙauye wa hiya khawiyatun ala urushiha alhali garin ya lalace samansa ya koma ƙasa kala sai ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya za a yi Allah ya rayar da wannan gari bayan ya lalace da garin da mutanen ciki duka sun halaka fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa na tsawon shekara ɗari ba fa kwana ɗari ko awa ɗari ko minti ɗari ba shekara ɗari Allah ya ɗauki rayuwarsa sun ba ba'atha sai kuma ya tada shi kale ya ce kam labith menene tsawon kwatankwacin ɗaukar ranka da aka yi yau labith yawman a ba'da yau. ya ce ko rabin wuni ko wuni daya kala sai ya ce bal labith mi'ata amin ka zauna shekara ɗari fandur yi dubi ila ba'alika zuwa ga abincinka wa sharabika da abin shan ka ta sanna ko lalace bai yi ba wanzur ila himarika ka duba jakinka wa linaj'alaka ayatan linnas za mu sanya ka zama aya zuwa ga mutane wanzur ila izami ka duba yadda za mu yi da kashin kaifa nunshiduha thumma naksuha lahama inda za mu dora kashi bayan kashi mu jera gaban jakin naka nan da sauran halittun sai mu rufe su da nama falamma ma ta bayyana lahu lokacin da kuka ta bayyana kadara ya gani a fili ce yace a'lamu yanzu kan na sani anna Allah lalle Allah ala kulli akan komai da komai kadirin mai iko ne sai ya sallama ya ce ba abin da Allah ba zai iya ba amma bai fahimci haka ba amma yanzu ya gane babu abin da Allah ta'ala ba zai iya yi ba au wannan audin nan ne iya daga cikin aqabi ko kuma ga wani misali Kallabi wasu malamai suka ce kafin din nan lil ne in wancan misalin farkon bai gama shiga jikin ka bari a ƙara maka wani misali ka gane girman Allah to kallabi to kaman misalin kaza tafsiri da suka ce ka ina ɗaukar ma'anan masar, sai ka ɗauki alamtara na aya ta 258 sai ka ce alamtara ilallazi marra ala qaryatin sai zama ka an ɗauko kan aukan ladin daga ma'atufun ne akan wancan wurin Shi ne tara ila allazi hajja ibrahima sai kuma alam tara ila allazi marra ala qaryatin mafhum tayyib so daka misalin wanda marra ala qaryatin yazo ya wuce wani gari wa hiya khawiyatun ala a wannan gari din khawiya in an ce khawiya ala urusha shine gari ya lalace gaba daya har ya zama rufin na fano na gari a ganshi ya koma shi ne a kasa gaba daya garin saman sa ya koma kasa ya lalace kamar abin da aka mai da shi upside down wasu al'amura kuma duk sun lalace a ciki kuma ya zama kufayi a gari. in an ce kufayi shine ba wani alama dan adam ma ya ci rayuwa a ci saboda lalacewarsa in ma ya rayu a cikin za ka ga alamar da ɗan lokaci ne kana sai ce yi anna ba hadhihi Allahu ba'da mautika anna ta yaya za a yi huyi ya rayar a nan wurin an yi taqdimul mafi'ul alal fa'il asalin magana shi ne shine yuhyi Allahu ba da mautika amma saboda balagar ƙorani sai a kawo fi'ili mudari'i sai a kawo mafulin bihi tukunna sai fa'ilin ya zo to haka yuhyi shine fi'ili hadihi mafulin bihi ne kuma muqaddam Allah kuma fa'ilun mu'akkar yuhyi Allah hadihi sai aka ce yuhyi hadihi Allah ba da mauti ta ba Allah ya rayar da wannan gari bayan garin ya lalace fa amatahu Allah mi'ata amin sai Allah ta'ala ya dauki rayuwar shi mai magana din na tsawon shekara 100 thumma ba'atha kuma a lokacin sai ta da shi a ba'athahu sai ta da shi bayan shekara ɗari duba a ikon Allah a wurin Allah ya ɗauki da wasa shekara ɗari ya yi tukuna sai aka tada shi kala sai Allah ya ce kam na bista kwana menene kwatankwacin ɗaukar ranka da aka yi ko bacci da kai gwargwadon yadda ya fahimta kala sai ce na bistu yauman au ba yau na zauna ne wuni ko kuma sashin wuni mutumin da ya yi kwana shekara ɗari yana zaton da duka kwanciya ya awa takwas ko goma ko goma sha biyu yau man ɗau ba'a yau wuni ne da ya yi a lokacin yake gani ɗaya ne ko kuma rabin wuni bai san ya zane haka ba kala sai Allah ya ce bal ba haka ba ne malamai suka ce me yasa ya ce wuni ko rabin wuni suka ce saboda an ɗauki rayuwarsa ne a farkon wuni da safe ran da aka da masa da ransa bayan shekara ɗari sai aka da da ran da yamma to sai ɗauka ai wuri da yake ciki cewa safiyar can da ya kwanta ita ce disemba rana ne da yake farka a yammacin ta kala sai aka ce balla gifta mi ata amin ka zauna ne shekara ɗari fanzur ka yi dubi ila ta amina zuwa ga abincinka wa sharabika da abun shanka lam ya tasanna bai lalace ba abincinka da abun shanka gashi nan bai lalace ba hatta abincinsa haka Allah ta'ala ya preserve ɗinsa a ce abinci shekara ɗari bai lalace ba in ba ikon Allah ba ta za a yi haka shi yasa in an ce mu'ujiza ta Allah asalin mu'ujiza shine ya saba wa dukkan wani abin da kuka sani a kimiyyance da a zamanance kaga ordinary ga wanda ya karanta chemistry ko ya karanta food nutrition ai ba zai fahimci aji abinci shekara ɗari bai lalace ba saboda mai saboda dole akwai period da zai lalace to an ce mu mu'jiza shine abin da ya saba wa hankalinku sai Allah ya yi shi yanzu annabi Allah ya turo Allah ya ga dama sai ba shi dama ya rike wayar nan haka ni yanzu na sake za ta faɗi amma annabi yanzu ya rike ta haka sai sai ta ki faɗuwa sai ka ce to ina gravitational force da yake jan abu kasa to saboda mu'ujizar da Allah ya bata sai ya wani abin da ya saba wa ilimin ku na zamani shi ne asalin mu'ujiza duk abin da kuka sani a ilimin kimiyya da zamani da kaza sai Allah ya yi shi ya bashi iko sai ya faru ko babu yadda kuka iya mafhum na'am wanzur ila himarika kai dubi zuwa ga jakinka wani na ji alaka ayatan linnan za mu sanya ka zama aya ga mutane an ce aya shine wani abun da ke bayyana lalle Allah ta'ala akwai shi wani abun da ke tabbatar da samuwar Allah ta'ala Wanzu ila izami kuma kai dubi zuwa ga kashi kaifa nunshizuha thumma da hama. yayi muka ɗauki kashin hatta jakin dan jakin nasa shi a maganar malaman ƙur'ani a wurin ya mutu ya lalace dai tai sai ya kashin eh, jakin to garin da ya sai aka kuma nuna masa aya sai aka kashin jakin sai ya zo ya haɗu da kansa ɗaya bayan ɗaya yana kallo da ya gama haɗuwa kuma sai nama ya zo duka jikin kashin ga baki ɗaya shi kenan sai aka ce jakin tashi sai jakin ya tashi a bai kaga wannan ai wuce kimiyya falan mata bayyana lahu lokacin da wani abu ya bayyana gare shi kada ya ci a'lamu ina sanin annallaha lallai Allah ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne akan ko menene Allah ta'ala mai menene mai iko ne babu wani abin da Allah ta'ala bai da iko a kansa shi yasa a cikin sammai ne ko a kasai babu abin da yake gagarin Allah ba abin da Allah bai da iko a kansa araba za ka samu wani kodin sari أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا هذه نقدر يا القرآن ولا سورة لأنك da ya kai shugaban da kai a nan na'am suratul fatir aya ta nawa ta 44 Allah wa ma kana Allah li yujizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi Allah bai kasance wani abu zai gagare shi a cikin sammai bakwai ba kasai bakwai ba babu abin da zai gagare Allah subhanahu wa ta'ala a sammai bakwai ko a kasai bakwai babu abin da zai gagare Allah subhanahu wa ta'ala shine muhallin shari'a wa ma kana Allahu yu'jizahu ko me ka sani a sammai bakwai ko kasai bakwai ba abin da ke gagara Allah shi yasa Bahaushe yace wai dare dai Allah yakan yi bature saboda shi yana da kololuwar halitta kenan bature a lokacin sai ce to dare dai Allah yakan yi bature wato Bahaushe yana maka cewa ba abin da Allah ta'ala ba zai iya yi ba kuma babu abin da zai gagare shi ka sawwara da yake komai wahala a duniya ko menene to wannan abun a wurin Allah kawai kun fa kun in ya ce kasance sai ya kasance babu wani abun da zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib ka thumma naksuha lahama falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yanzu sai tabbatar da Allah akan komai mai iko ne shi yasa daga cikin wa'azi da Allah yake mana wa'azi bai kare fa daga aya da hadisi mu rika duba halittun Allah su ma wa'azi ne yanzu ka fito a dare ka kalli sararin samaniya ka ga yadda Allah ya kawata ta yi kyautata ta yi halice ta kai ka sa akwai wanda ya ta ba ta yi kanta ba Yuno akwai wanda ya halice ta wannan saman ba ta yi kanta ba ba zai ta yi kanta ba mafu na tayyib so da ka Allah subhanahu wata'ala a cikin duk halittunsa akwai abin da ke maka ishara da cewa shi din nan shi kadai ne wahadahu la sharika la shi kadai ne bai da abokin tarayya a cikin duk abin da ya halitta shi yasa imamu shafi rahimahullah ke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatin tadullu ala annahu wahid a cikin komai Allah iya da ayat da ke bayyana shi shi kadai ne wahadahu la sharika la mafhum tayyib na'am وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال Ina lokacin da ibrahim ya ce rabbi ya mahalicci na arini nuna mini kaifa ta yaya yin mauta kake rayar da matattu kala sai ce awalam tukumin ba za ka yi cikakken imanin ba sai ka gani kala bala ya ce a haka ba ne walakin da ya zuma inda kalbi ina bukatar na samu ƙarin imani ne bi ma'ana zuciyar ta ƙara tabbato akan imani din saboda ana samun ziyadatul imani ala imani kada sai ce to fa khudh arba'atan min al-tayr ka dauki kaman tsuntsaye guda hudu ko wata dabba mai iya tashi sama mafu tsayin surkunna sai ka karkato su gare ka shine almailu ilaika ka karkato su zuwa gare ka sun majal ala kulli jabal bin hunna juz'an karkatowa gare ka nan sai ka yayyanka guda hudun nan a yanka su a yi gunduwa gunduwa da waɗannan tsuntsaye ko kuma halittu masu tashi sama kuma wanda suke da kafa a yayyarka su mafu? sun maji ana na kulli jabalin min hunna juz'an sannan kuma duwatsun da ke kewayen ka ɗauki ka jijjirkita naman su tsuntsaye kudin da ka yanka ka hargitsa naman sai ka ɗauki wani ɓangaren nama ka je ka ɗora kan dutse daga gabar ka ɗauki wani ɓangare ka ɗora kan dutse daga yamma ka ɗauki wani ɓangare ka ɗora kan dutse da ke kudu ka rarraba su a jirgita ba wai kowane tsuntsu a wuri ɗaya ba mafhum sun maduhunna sai ka kira su ka ce tsuntsaye guda hudu nan ku zo ya ati na ka sa'aya da izinin Allah za su zo maka suna tafiya alam ka sani an Allah lalle Allah azizul mabuwayi ne hakimun mai hikima ne a cikin hukuncinsa magana ta fito fili wa idh qala katina shine wadhkur katina idh ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ya mahalicci na arini nuna mini kaifa tuhyil mauta yayi kake rayar da matattu ibrahim yana cikin ulul azmi min ar-rusul qala sai ce awalam tu'min shin ba za ka yi imani ba ba za ka yi daba sai ka gani qala bala sai ce a Allah na yi imani sai dai ina sha'awan karuwar imani kuma ina bukatan imanin ya zama tabbatacce wannan ke bayyana duk gejin imanin ka akwai dama na ka iya kara shi in dai annaba da kan suna neman ƙarin imani to babu wani mutum a rayuwa da zai ce imani ya ishe shi baya neman ƙari kowane ne yana da ikon da insha Allah ta'ala zai nemi ƙarin imani malamai suka ce a nan mai Ibrahim yake nema yana so ne ya tashi daga abin da ake ce wa ilmul yaqin ya koma ainul yaqin saboda a wurin malamai yaƙini mataki uku ne akwai ilmul yaqin shine ka samu ilimi na yaqini akwai ainul yaqin idan yaqini shine abin da idan ka ya gani akwai haqqul yaqin shine ka dandana yaqinin yanzu misali in na ce maka a cikin aljihuna misali a cikin aljihuna akwai face mask sai ka yadda da ni Wani ya zaune ne ne ilmul ya ne idan na cire haka ce to gashi nan ya zama aibul yaqini idan ka ya gani in ce a ran mana na baka sai rike haka na nace ka ne ko kuma ya rike ce ne eh haka ne ba face da ya zo me abu ya ce in nace maka ina buɗe baki da fruit salad kuma ina cin dan wake lokacin buɗe baki sai kai da ilmu ne ne mm. in na gayyace ka zo sai ka gani sai ka ce a ah ainu ainul yaqini in na ce a ah, da kai za mu buɗe baki sai ka ɗanɗana zo me ya zama hankuli to shi yaqini mataki uku ne to shi Ibrahim yana da ilmul ne. yanzu ya neman me ainul ne idan sai gani inda ce Allah ka bani da rayar ya zama hankuli yaqini mm. amma sai ce me arini yunani ne so in ya gani kaga mai samu kawai aini da yake ne ya gini uku ne ƙara ba za ne nemi akwai misali a ƙur'ani kalla لو تعلمون علم اليقين Allah ya babu ilimin yaƙini Allah ya babu imani na yaƙini Allah ya kai mu matakin da za mu samu ainul yaƙini ko haqqul yaƙini a cikin imani amin arama ya kawo mana guda uku na ilmul yaƙini a aya ta biyar a cikin suratul takathur ainul yaƙini a aya ta bakwai a cikin takathur kalla law na ilmal yaqini kaga wannan shine ilmul yaqini aya ta biyar sai kuma me sai na bakwai a aya ta bakwai sai ce me thumma aina aynal yaqin kaga mun samu ainul yaqin guda biyu su fito a sura ɗaya sai na uku ya ɗauko cikin suratul waqi'a aya ta 95 shine wanne kenan innahu la wa inna huda inna huda haqqul yaqin kaga haqqul yaqin ya fito ina so karkara kan gune innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim ta kammala surar ma kenan to da ka dauki aya eh oh me nace oh ba kira ne ko su eh, sorry alhaqa aya ta 95 eh, ta 95 suratul haqa to kaga anan wurin muhallu shahid shine Allah ta'ala yace ne la haqqul yaqin la haqqul yaqin wannan shine ka samu haqqul yaqin haka mun samu ilmul yaqin ainul yaqin da kuma me haqqul yaqin da haqqul yaqin guda uku sun bido gaba su to ba to nan ibrahim wanne ya roki Allah ya roki Allah ainul yaqin saboda iya da ilmul yaqin din kai ainul yaqin yake ne ma ya gari laysa al-khabar kal mu'ayyada shi labari ba ɗaya yake da abin da ido ya gani ba qala bala sai ya ce Allah na amince na yadda da na yi imani da kai walakin kawai da yadda madinna kalbi don zuciya ta ta samu nutsuwa kala ya ce fa arba arba'atan min minan ka danki waɗannan tsuntsaye guda hudu hunna ka karkato su zuwa gare ka idai ka sun mace an ara kulli jabalin sai ka yayyanka su gunduwa gunduwa min hunna juz'an su zama bangare bangare ka hargitsa naman ka je ka ɗora su akan dutsuna daban-daban sun mace hunna sai ka kira su ya ati na ka sa'aya za su zo maka suna tafiya a nan wurin malamai sun yi fasa da ce sa'aya su zo da kafa su kuma yadda baru yake tafiya da kafa in yana kiwo a kasa wasu ka ce a za su zo maka da fuka-fuki suna shi ne ya ati na ka sa'aya kalmar ya ati na ka sa'aya ya fi dacewa da cewa suna tafiya da fuka-fukinsu ne a sama saboda me saboda asali shine as-sa'ayu a wurinsu tafiyar da yake a sama tsuntsu shine sa'ayi nasa kamar da kai akan kafa shine shi idan ka gan shi kafarsa kamar tayar jirgi ne amfanin tayar jirgi kawai shine a ɗan yi krolin gabanin a tashi daga an sai a naɗe to haka yadda ka san jirgi ba wai taya yake da shi don yi tafiya daga gari zuwa gari ba jirgin sama to haka kafar tsuntsu take so da haka noman tafiyan jirgi shine a sama so haka tsuntsu yake daga gan shi a sama shine normal in ka gaya da tafiya a ƙasa wannan kawai an sauka ƙasa ne don a sha mai amma ba a nan ake ba <laughs> wa'anan ka sani annan laha lalle allah azizun hake mabuwayi ne allah su da wata ala mai hikima ne a cikin hukuncinsa kaga anan sai aka yi wa annabi ibrahim abu ya gani sai tashi daga ilmul yaqin ya koma ya koma ainul yaqin so akwai kuma haƙƙul yaqin inda cewa shi a bashi izinin rayarwa Allah ta'ala yana iya kamar yadda ba annabi Isa alaihi salam suratu ali imran aya ta 45 wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum anni akhluqu lakum min al-tin ka hay'ati tayri fa anfukhu bi fayakunu tayran bi idhnillah to kaga wannan a wurin da aka bashi iko shine shi kuma ya samu me haqqul yaqin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 الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ya dace da a fara karatun mata gobe da bai da sarwa ya gabata amma akwai wani launcin na gina wani masallaci da za da an gayyace ni idan na samu zuwa launcin din ko abin da ya kama da haka aran ma shi zai zo insha Allah ta'ala zai karantar da mata a daidai lokacin gobe kenan in sha Allah ta'ala idan kuma ina nan zan ga yadda za a yi ko insha Allah ta'ala eh tayin din dai ni ne da kaina 11 zuwa 12 ne